Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kama da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Fargabar cutar Ebola ya sanya al'ummar rungumar ɗabi'un tsaftar kai ta hanyar wanke hannu, inda ministan lafiyar Najeriya a wani buci ciko ke bayyana karuwar waɗanda suka kamu da cutar tun baya samunta daga wani ɗan Liberia mai sassoya. Jita-jita ta kai ga nuna Saudiya ta dakatar da Najeriya daga hajin bana, inda take hukumar alhazai ta bakin kakakinta Obama na ta yi watsi da labarin. Wallahi babu gaskiya cikin ta ni da zaka bani lokaci ma ba dan bai kamata in ce ba da sai in Allah isa. Babu gaskiya ne ko kaɗan. Saudi Arabia bata hana kasan nan zuwa aikin haji ba. Da alamu gwamna Alma ya tsallake yunkurin tsige shi daga 'yan majalisar jihar ashirin. Alhaji Kwara kakakin gwamnan ne. Matsayinmu gwamna mutum ne mai mutunci. well it's unfortunate whatever I do not deter. Kakakin sojin Najeriya Olukolade ya ce bidiyon kungiyar Amnesty da ke nuna sojoji na yanka mutane abun takaici ne sai dai hakan baya nuna gazawa sojojin kuma gaskiya za ta bayyana. Andrew Yakubu ya rasa matsayinsa na shugaban kamfanin man fetur din Najeriya NNPC da ke shan zargin tallafawa cin hanci. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani da zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a yi zaɓe mai inganci kuma cikin kwanciyar hankali a Najeriya a shekara ta da goma sha biyar. Yau Ilhikaya zai ɗora ne daga inda Honorable da Suki na jam'iyyar APC ke ci gaba da bayani. Duk mutumin Najeriya wallahi ko ɗan bayelsa ne in ya dubi abin da ke faruwa a ƙasar nan. Wannan mulki ya fi ƙarfin Jonathan Goodluck. ai mun san shi deputy governor ne ya zama shugaban kasa bai bi hanyoyi wanda yake zai sa shi ya kore ya zama cikakken mutum wanda ya san kasan nan ya san wane ne a Borno ya san wane ne a Lagos ya san wane ne a Sokoto ya san wane ne a Benue gabar da yamma kudu da arewa ya san ma ya ne ne makaman mulkin nan shekararsa nawa a gwamna har ya zama vice president har ya zama shugaban kasa Allah jikan Umaru Musa Raduwa dole mu kuma koma ga Allah da yau umaru musa ira jason nan yau wallahi tarihin najeriya nan da ya canja mun ga kamulo da yasa amma wannan da aka kawo to mun taba cewa ba zai iya ba shi yasa yau muka shi wannan kan kuma za mu yi faɗa za mu tashi mu yaki mu ga cewa lallai al'ummar mu sun samu wannan canji da suke nema ta wannan jam'iyyar namu mai farin jini ta apc Allah ba mu nasara. Honorable mai basira na ga kana ɗaga hannu kafin mu zo kanka. Eh saboda abin da ya sa na ga uwana shi youth leader na apc kamar ya soyo allah na tuba ya allah shi shige ba za ka kalli mutumin da ubangiji ya ɗaukar shugabanci ya bashi ka tuna mu na musulmai mulki allah ke bada ta ga wanda ya ga dama ubangiji allah bai ce ga wanda yake so ba ya ce ga wanda ya ga dama kullum lahumma mulku utu mulku wata izu mata sha hmm. saboda haka nan mu in ka ce mana wai mulki ta fi karfin jonathan allah na tuba kamar kama allah shi shi ubangiji allah shi ya bashi shugabancin nan kuma ubangiji allah ya san zai iya sai sai ya bashi saboda kuma allah bai tsora ma nauyin da ba ka yi ɗauka amma yadda na faɗa ne a farko ba kasan da ba ta da matsaloli muna da matsaloli amma a matsayin shi na shugaba yanzu Allah zai ba shi hikima Allah zai ba shi daman da karfin zuciyar da zai iya tsokar da wannan da zai tsokar da wannan matsalolin da muke ci kuma wannan ba ita ba ce matsaloli na matsala na farko da muka fara shiga a ƙasar nan ku tuna yakubu gama yana shekara 29 wasu suka ce 30 muka shiga sebulu a ƙasar nan a wannan shekarun Allah ya shi karfin zuciya aka yakin shekara uku aka zuna lafiya a ƙasar saboda haka nan duk mutumin da zai fito ya ce wai ko kuma a ce wai mulki ta fi ƙarfin wani bayan Allah ya riga ya bashi a matsayinmu na musulmai da mutanen da muka tashi arewa muka san muka san tarbiyya muna tare da iyayenmu da shugabanninmu da sarakunanmu mu san cewa wannan ba daidai bane Allah ya ɗauki wannan shugabanci ya ba Jonathan kuma mu da muke jami'ar PDP muna tare da shugaban mu mutanen Najeriya sun fito sun zaɓe shi sun fito sun zaɓi sun fito sun zaɓi wannan jami'a kuma sun sake sa trust ɗinsu da confidence ɗinsu da yardansu a kan wannan jami'a ta mutu pdp saboda haka na ya kamata mun sani cewa allah ne ke yi kuma allah ne allah da duk matsalolin da muke ciki in ma na tsaro ne in ma na menene da muke a yanzu ana nan ana aiki a kan shi kuma allah da komi zai zo ya dawo cikin lafiya kasan nan za ta zo na lafiya wato mai basira kusan abin da yadda kake abubuwan da kake faɗa kusan haka ne za a ce a ah, matsalar da kenan ita ce shi mulki fa ka san masu magana suke cewa wai da baki ake fara koyansa a shi shugaba jonathan da allah bai ma mulkin nan kowa mutum ko ya so ko kar ya so ko kar ya mutum ko yadda ko kar da. allah ne ya bai ma jonathan mulki to amma waɗansu maganganu ne da kake jin suna fitowa alal misali daga bakin shi shugaban ba na shugaba ba ne a an ranar da ake wani biki a dandalin eagle square an sake ban wanda ya halaka waɗansu mutane sai aka waye gari shugaba juwanta a matsayinsa na shugaban najeriya sai muka je mutanen mens na shiya sanar ta niger delta suka ce mu muka sa bom din nan yana kai ku mun shiru ba ku ba ko bane kar ku ƙara cewa ku kuka sa wannan bom sannan media chat da shugaba jonathan ya na baya bayan nan muna ji muna gani muna kallo shugaba jonathan yake gaya ma duniya cewa ai yan da kayar bayan niger delta su waɗannan ba yan ta'adda ba ne yan boko haram ne yan ta'adda mu kuma sai muna ganin cewa duk abin da yan boko haram din inda suke nan arewa suke yi yan ta da kayar bayan naja delta sun yi sun kashe mutane sun kame mutane sun fasa bututun mai ko in ce suna nan suna kan yi to abin da yake addabar mutane a mulki irin na siyasa shine irin maganganun da kake jin shugaba jonathan yake yi ya manta cewa watakila ko menene dalilansa amma dai mu sai muna ganin cewa ya kamata ya san cewa shi shugaban najeriya ne gabaki ɗaya ba shugaban naja delta ba eh mun san cewa shi shugaba jonathan ya san cewa shi shugaban ƙasar najeriya ne bai nuna haka ba ko a so ɗaya shugaban ƙasar nan bai taba cewa shi ba shugaban ƙasar nan ayo amma mutane ba ta ba ne mai basira ka gama maganan ka to ka gama maganan ka mhm. kuma da ka ɗauko maganar bomb na 2010 in akwai wanda bomb ya shafa 2010 ni ne saboda ina da aboki wanda muka tashi da shi tun muna yara muna makaranta a wannan bom mun Allah mai rasuwa to amma duk wannan face ne na development an riga an yi ta an wuce Niger Delta crisis mun gan shi a ƙasar nan Allah ya sa Umar na kujera aka yi amnesty aka gaba muna ƙasar nan aka yi OPC aka yi ta aka gama kuma in Allah ya yarda wannan abin dukkanmu muna tashi muna bacci yadda ba shugaban da zai so ya ce wani jiha ko wata sashi ta kasan shi ko ta inda yake mulki ba zaman lafiya kuma na amince cewa shugaban nan da wannan jam'iyya ta kullum muna tashi muna bacci muna bakin ciki da wani al'amari kuma duk abin da ya kamata ce an kan wannan abin za a yi ta akai kuma ana nan ana yi a ah, mai basira za mu tsaye da kai domin idan muka zaga wajen bombay za mu dawo wajen shi honorable ibrahim da suki ne kan wannan Ah, muhimmiyar zantawa da muke yi ah, daga nan ah, ofishin sashen hausa na muryar amurka daga babban birnin tarayyar najeriya abuja bamboi ka lashe takobin cewa za ka tallata jonathan arewa maso gabas kuma za ka zaga lungu-lungu kuma in allah ya yarda ka nuna ranar 29 ga watan mayun shekara ta 2015 za ku rantsar da shugaban ta yaya za ka gudanar da wannan aikin mm. ba an yi zaɓe ba ba bari dai ba wannan malamin amsa zan baka wannan amsan tukun maganan bom ni duk rikicin da ake na boko haram ban taba dora jonathan daidai da wannan hular hakinsa ba because ina cikin maiduguri yar aduwa ya ce aje a kone mu kwaili ya ce aje a auna gurin ya ce a tashe mu gaba daya kone mu gurin gaba daya yana shugaban kasa ya shiga jirgi ya tafi komandan soja da yake gurin da ya dauki komandan buhari na yar aduwa da war haka yanzu daga wannan round about har bayan shehuri da yanzu babu gida ko daya suka ki suka ji suka yi attacking iya gidan Muhammad Yusuf suka operation aka watse yar aduwa naji a jarida naji a rediyo shi ya bar ba dan Niger Delta bane dan arewa ne musulmi da dan uwana ya kaje kashe ni so ana wa tunani malam Nasiru sai in ga kamar shugaban ƙasa yana da nauyi da yawa amma wannan gadar rikicin yayi kuma shi alƙalinmu ya duba Allah ya duba annabi rikicin Niger Delta da yanzu yanda ake operating a arewa ya kamata a kira su iri ɗaya in bai kamata ba ya ba kansa amsa Niger Delta ya tsaya a Niger Delta sa suna ta yin abinsu wannan kuma ya wuce borno ya wuce yobe ya shiga adamawa ya tafi kano ya je sokoto ya dawo abuja ya tafi ina duk arewaci duk ka gane na da kuma sun fasa mai sun kashe dan uwansu sun kama jirgin su ba wani jirgin dan arewa wurin yanzu wannan kuma yanzu ne so daga maiduguri na sai zama nation white kuma mu ne mu yan arewa daga karkashin mu abun ya fara fitowa don a zamanin yar aduwa kai ka je ka duba ka bude laptop ɗinka za ka ga modu sherif yana tsaye akan mohamed yusuf yana ci a harbe shi bai so ma a interview mohamed yusuf kowa ya sani to an yi zaɓe ai na jonathan ya ce shi bai zaɓi jonathan ba ni na zaɓi jonathan kwati na unguwanmu ni a unguwan malamai nake masallaci ya kai 20 da wani abu unguwanmu a buniyadi kwati na jonathan na bai pdp na bai buhari gab din kuriya ɗari da wani abu ka je ka duba rekod ka faɗa wa duniya in na maka karya jonathan na zaba mutanen mu jonathan suka zaba don mutum suke yi mutum suke yi ba jam'iyya ba sun gani ɗan garinsu ne watakila ko abin da nake taimaka musu in babu in zaɓe ta wuce sun ga ina pdp sun zuwa pdp gobe kuma za mu zuwa pdp ban ce maka har in mutu ina pdp ba amma dai abin da yake raina yanzu ni jonathan zan jefa guriya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. kinna gaba bin Allah sannan gaba kin Allah sare da bai biyayya To da wannan wakar wajibcin biyayya ga magabata muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga sukurkucewar tsaro da karazubanci. Yau, dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne Profesa Ango Abdullahi da Sheikh Dr. Ahmed Gumi da ke garin Kaduna da kuma rabaran Ayuba Hassan da ke kanan dabo. Da farko dai ga Profesa Ango. Jama'a salamu alaikum kamar yadda aka saba a kowane lokaci aka sami dama akan so a yi faɗakarwa game da halin da muke ciki yanzu a ƙasar Najeriya da kuma musamman mu a nan jihohin Arewa. Kowa dai ya san halin da jama'ar mu suka shiga wanda ya kawo mu matsayar da kowa ma nike ji ya ga alaman cewa lallai muna cikin hali mai wuya da shi wannan hali mai wuya sai a dubi ina ne asalin sa yake to asalin wuraren su suna da yawa amma ni asalina na farko da zan fara magana kai shine mu a cikin gida tukuna asalin farkon damuwar mu arewa shine alamar rashin haɗa kai na jama'a su al'amura wanda suke ganin ko muke ganin su ne suka kawo dalilan da ya sa ake samun rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali irin wanda muka saba da shi da can saboda haka nan a kullum faɗakarwar da muke ta kowane fanni muka sami dama shine a dubi al'amuran zamantakewa wadda ake da ita don rashin haɗin kan da muke da shi a arewa yanzu shi ya kawo mu matsayin da muke ciki yanzu saboda haka nan ba wani abin da ya fuskance mu yanzu akan duk abubuwa yadda muka fahimce su a yanzu sai lalle a sake duba al'amarin haɗin kai kuma a fassara da kyau a ga menene ya kawo halin da muke ciki yanzu cikin shekarun nan sha biyar da suka wuce za mu gane cewa ashe dai mulkin ƙasar nan lalle akwai alaman da za a ce sai an gwanince sannan za a neme shi ma to ina ganin rashin gwanintar ne ta kawo mu halin da muke ciki yanzu amma maganin abin shine a sami cikakken haɗin kai a lura da siyasa a za a yi siyasa to amma kuma kan siyasa ta zama ta wauta da rashin tunani da kuma son zuciya da kuma son kai da sauransu wanda inda kwaɗayi da wulakanci saboda haka na muna fata za a rage kwaɗayi mutane su zauna tsakanin su koma da irin yadda muka fi sani zamantakewa mai daɗi makotaka mai daɗi aminci mai kyau ba tare da nuna tsawalallen bambanci musamman ta fuskan kabilanci da kuma addini ba domin abin da iyayenmu suka yi kenan suka tara hankulan mutanen arewa wuri guda suna yin abu iri guda kuma suka sami nasara irin wadda ake nema muna fata za a koma kan wannan tirba da fatan Allah zai taimake mu idan muka tashi za mu taimake kanmu domin Allah ce tashin taimake ka ne addu'a abin yi ne amma ita addu'a taki ne aiki mai kyau niyya aiki mai kyau sai kuma addu'a ta zama taki insha Allah. Shi ma Sheikh Ahmad Gumi ya ce haƙuri da zaman lafiya ne kaɗai mafita ta haƙiƙa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wato abin da nake bayyana wa jama'a shine cewa baya halatta mutum ya ɗauki makami ya kashe mutum wata rai. Ko da wannan rai an mata hukuncin kisa Allah ya rubuta wannan ne a kan masu hukunci amma shi mutum bai da halaccin ya ɗauki makami ya kashe wani kowane irin hali da rabi abin da addini ya nuna kenan kuma wanda ya ɗauki makami ya kashe wani ne wannan musulmi ne Qur'ani ya nuna wannan zai dawwama a cikin wuta ba zai fita da gare ta ba in kuma ba musulmi ba ne alhali kuma an yi alkawalin za a zauna da shi lafiya to shi ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya nuna ko karshen aljanna da zai ba to yanzu duk inda duniya take yarjejeniya aka tsakanin kasa cewa za a zauna lafiya saboda haka bai halatta mutum kawai ya tsaki makami in ya yi fushi ko ya an amfani kawai ya ce zai kashe mutane bai halatta haka to alkawalin nan ya shafi dukkan musulmi dole kare jinin shi da dukiyar shi ko haka ina kiran zuwa ga masu wannan abun da tsoron Allah duk abin da suke hange ba haka yake ba mutum wanda ya kashe wani rai to Allah ya mai tanadin azaba kuma tun duniya nan zai ga abubuwa sun canja mishi sannan kuma ba a gina daula da mulki da tsanani da jefe-jefen ah, da kashe mutane komai abu da ilimi da hankali da lalima ake yin shi. Shi ma rabaran Ayuba Hassan ya ce a rungumi al'adar yafiya da zaman lafiya muddin ana son arewa ta miƙe. Assalamu alaikum yan uwana yan arewacin Najeriya ina so in yi kira gare mu yan uwana yan Najeriya musamman arewacin Najeriya akan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu duk mutumin da ya san yana cikin wannan ƙasa ya san wannan tashin hankali baya kawo mana ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu hankalin kowa yana tashe ran kowa ya ɓaci manya da yara da kirista da musulmi da wanda ma ba shi da addini a cikin wannan ƙasa ina ɗauke da baƙin ciki na abin da yake faruwa saboda haka gashi na tattalin arzikin ƙasar mu kullum sai koma baya muke samu wayanda muke da su masu arziki na ƙasar mu ba sa son su bude jari a arewacin Najeriya saboda gudun abin da ka iya faruwa ko yau ko yanzu waɗansu suna komawa kudanci suna buɗe masana'antu da kuma abin da zai kawo bunƙasa kudanci mu kuma arewa muna nan cikin wahala da damuwa so mu da muke yan arewa musamman idan ma har akwai waɗanda suke ba da gudunmawa don kada a zauna lafiya mu da muke yan arewa musamman ya kamata mu yi tunani mu yan ƙasa ne mu yan gari ne idan kowa ya gudu ya koma ƙasarsa mu yan arewa ba inda za mu gudu muna nan ƙasar nan ta ce idan kuma komai ya ci gaba da lalacewa ko da daga baya komai ya zo an samu zaman lafiya kafin arzikinmu ya dawo kamar da mu sani cewa sauran ƙasashen da ba a yin wannan sun riga sun yi gaba saboda haka a matsayina na shugaba na al'umma waɗanda nake shugabancin su a kiristanci a nan a jihar Kano yana kira gare mu akan mu dawo daga rakiyar duniya da kayan duniya mu kuma dawo daga rakiyar shaidan da kayan aikin shaidan kowa ya koma ga Allahnsa mu koma mu gyara ƙasar mu don mu ci moriyarta da mu da 'ya'yan da Allah ya albarkace mu da su a cikin wannan ƙasa arewacin Najeriya ba a fi mu komai ba muna da yawan jama'a muna da arziki iri-iri a cikin wannan ƙasa ma'adinai Allah ya albarkace mu da su amma saboda wannan tashin tashina kowace jiha akwai baki amma saboda wannan damuwa ta sa kusan kowa ya kaurace ya bar sauran ƙarin jauhin nan da muke da su a cikin arewa wannan babban koma baya ne ya kawo mana wani bala'i ne wanda shaidan ya aiko don ba Allah bane ya kaddarta ai haka tunda Allah ne ya ajiye mu bai ajiye mu don ijifa mana masifa ba amma shaidan da iko irin nasa shi yasa yake kokari ya kawo mana damuwa a cikin wannan ƙasa arzikin ƙasarmu ya lalace zaman lafiya ya lalace kowa ya rasa hagun ya rasa dama saboda haka ina roƙonmu idan mun yadda mu 'yan najeriya musamman 'yan arewa bari mu yi tunani mu koma ga yadda za mu gyara don mu zauna lafiya a cikin ƙasarmu allah ya taimake mu razan ayuba hassan daga nan ekuwa dakata kawaji a cikin garin kano Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.